cikin wani yanayi na alhini ne kwamishinan 'yan sandan kano ahmad ilyasu ya bayyana min dabarun da suka bi wajen ceto waɗannan yara masu ƙarancin shekaru bayanin da aka bamu kan cewa ga wani yaro can an sato shi bayan sun sace shi suka ce a ba su miliyan goma sha biyu cikin kuɗin nan akwai abin da muke saka a da ka tafi da kuɗin za mu san inda kake muka yi ta hulɗa da su sai da suka kai mu ningi muka samu wannan yaro muka haɗa da yaron da kuɗin da muka ba su maka masu muka dawo da yaron nan Kano. Galibin waɗannan yara dai ba su jin Hausa saboda jimawar su hannun barayin. Wannan dai guda ne daga cikinsu da a baya ake kira da Faruk yanzu kuma ya koma Ema Adiyoka. My name is Onyadika. What was your name before? Faruk. To koya iyayen yaran suka ji lokacin da suka yi arba da yaron nasu? farin ciki da murnan godiyar Allah Usman ɗana aka sashe shi on 14 August. Abin ya zo mun ne kusan kan ba saboda kasan abin da ya faru kusan shekara biyar wanda gaskiya na yi wa Allah godiya. Yawaitar batun satar yara ƙanana da 'ya'yan kwanakin nan na neman jefa tsoro da razani ga zukatan iyaye ganin cewa wasu daga cikin su an sace su ne lokacin da suke hanyar makaranta. Malam baban Babangida Umar wani uba ne a birnin Kano da ke nazarin zamantakewa. yanzu kaga kan zuwa kwashi yaran nan a kai su wani bangare a je a mai da su wani abu to kaga nan za mu iya ɗauka cewa za su mai da yaran nan wasu mutane ne wanda za su dawo mu kuma su yaƙe mu. Masu sharhi dai a nan Najeriya na ganin matsawar mahukunta da al'umma ba su sauya sabon tsarin zamantakewar ba to fa akwai fargaba abin da kaje ya zo a nan gaba. Abubakar Isa dago daga Kano, RFI Hausa.